Yau muna ranar Juma'a bakwai ga watan Oktoba shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Fiye da eka dubu biyu ne na ruwan Komadugu suka mamaye suka mamaye suka yi ambaliya mutum 1800 ne al'amarin ya shafa a jihar difa karin bayan ta daraktan ma'aikatar onaha shugabannin da'irori da sarakunan gargajiya na birnin kwanni na tattaunawa don ganin sun shawo kan rigingimun da ke tsakanin manoma da makiyaya a wannan lokacin na kaka a rahoton na musamman za mu taɓo batun muhimmancin kiyaye lokaci cikin zamantakewa tare da mai nazarin al'amura na yau da kullum. Da fatan auna lafiya ga labarin kamar yadda suke. ambaliyar ruwan damana bana a kasar niger ta yi sanadiyar rasuwar mutum 192,176 gidaje ne suka rinza kansu a cewar ma'aikatar da ke kula da kare al'umma a ranar 6 ga wannan watan haka zalika mutum 263 ne basu da matsuguni jihar zandar abin ya yi kamari inda sama da mutum 88 ne basu da makafa yayin da ajijuwan karatu 83 suka lalace gidajen asibitin karkara shidda ne ruwan suka bata ruwan koma komadugu sun yi ambaliya inda suka mamaye gonakan shinkafa da sauransu da ke cikin garin difa a cewar daraktan ma'aikatar gonaha fiye da eka 200 ne ruwan suka lakome akalla mutum 1,800 ne al'amarin ya shafa kamar yadda sabiu ibrahim daraktan ma'aikatar ta onaha ya shaida ma gidi abdurrahman wannan ambaliyar ba ta bar kowa ba tun daga bagaran ka doka halla da nat da ruwa yake in baka iya ruwa ba baka iya zuwa gonar sun shahi kamar kimanin manomi kusan 800 banda 'yan gehen gandari na iya kiyasa yawan eka kusan 200 wanda za ta shahi mutum fiye da dubu guda lalle ba a iya cewa bayan ruwa sun janye ba a samu komi kuma ba a iya cewa za a samu don abin ya danganta da yanayin dadewar ruwa a cikin gonakai yanzu dai shinkafa wata na haihuwa wata na hawan kara wata na kai wata ta fara binni shinkafar da ba ta fara hidda kai ba ita ce ake tsammanin in ta yi sati biyu zuwa uku in ruwa sun janye ana iya samu wani wadda ta riga ta fara binni in ruwa suka haɗe ta kenan za a samu kai babu kwaya da shekara hudu ke ga mutane na bada abin da suka yi Yau da sahi ne aka soma wani zaman taro na musamman a da'idar birnin Kunne ga rigakafin rigingimu tsakanin manoma da makiyaya. wannan zaman taron ya haɗa masu ruwa da tsaki kan batun da kuma wakilan sarakunan gargajiya abdu mamidu shine shugaban da'irar ta birnin kunne ga karin hasken da yamma a suma na musa arziki mun kira ga manoma da makiyaya su ma don su kai zuciya nesa in na ta samu duka akwai hanyoyi da ake bi in manomi ne a hidda mai haƙin shi in ma makiyayi ne akwai hanyoyin da ake bi shi ma a hidda mishi haƙin shi in ba ku daidaita ba an ka ce ku zaka gidan mai gari in ba ku daidaita ba gidan mai gari sai ku zaka nan gidan sarki a daidaita ku in gidan sarki ba ku daidaitu ba sai ku zaka justice nan ma an ka ce in ba ku shiryo ba justice in an kai muku shari'a in ba koyar da ita ba sai ka daga shari'a ka kai ta kotun koli kaga kenan banna da aka dibin ba wani abu ta ba tana iya kai har ta kai mutum kotun koli abin da dai ake so shi wurin shari'a adalci ne ake so fitintunu waɗanga waɗanda ake tsammaha kuma Allah shi kare mu gare su jiya shida ga watan oktoba ne aka zo karshen wani zaman taron kara ma juna sani da studio kalungu ya tsara tare da abokan hulɗar shi a dosu tsohon kwanaki hudu yan jarida na gidajen rediyo abokan hulɗar studio kalungu sun samu horo kan yadda ake hada sauti da kuma hada hoto da sauransu koya mahalartan suka ji da wannan horon ga dai abin da wasu suka shaida ma na fesato adamu sirfun Darussa da muka ɗauka har zuwa ƙarshen wannan zaman taron mu amfana sosai da abubuwan da aka gwada mana. Muna son duka waɗanda suka halarci horon su shirya ba da horon ga abokaninsu na can radio idan suka koma. Kuma a yi amfani da abubuwan da aka koya a tsawon waɗannan kwanaki hudu. Ni dai ban taɓa montaji ba, amma yanzu an koya mana yadda ake yin montaji saman kan Oda City. Ina jin in na koma gida zan iya yi wa kai na ayyukana kenan na gode kwarai don na koyi abubuwa da yawa ai dondon harbo wurin da aka yi mana an mana bisa kan yin su takardu kamar abin da ake cawar da lalle muna amfani da shi amma dai yana ba mu wahala amma yanzu an gwada mana yanda dai ba za mu sha wahala ba kuma an koya mana oda city yanda ake amfani da shi ni da muna ganin shi amma ba mu sanya ake amfani da shi ba yau mun koya kuma abubuwa da yawa cikin shi kuma insha Allah in muka koma waɗanda ba su samu suka zo ba za mu koya musu har ila yau dai a jiya ne aka yi wata ganawa tsakanin darakta general da ma'aikatar da ke kula da kawata manyan birane na kasar nijar da ma'aikatun ministan gine-gine da haskaka gari tare da makarrabansu daban-daban ma'anar wannan ganawar ita ce bitar ziyarar aikin da darakta na kawata manyan gariruwan wato ya kai a cikin jihohi takwas na kasar nijar kadi muktar Mamudu daraktan jeneral na ma'aikatar a cikin su da saki na Gazibo. Haɗuwa ce ta aiki da ta biyo bayan zagayen da muka wa birane daban-daban da ya ba mu damar yin raskunar yanayin biranen daban-daban suke ciki ta fuskar ayyukan da aka yi albarkacin sallar kama in kama. Kanan mun yi batun gabatar da aikin da aka yi don ganin mun ɗau lissahin ababuwan da aka sha shawarta da farko na biyu kuma albarkacin wannan rangadin mun fitar da gururuka na yanda za a yi sa ayyukan da ba a kare ba kuma yaya za a sake wasu gine-ginen kanan a shimfiɗar da tsarin tunkara akan ci gaban ayyukan da aka soma tana a yi shimfiɗar waɗanda za su shiga ta kan sauye-sauyen da za a yi ma biranen don shigar da su zamani na gari. A davantage Gamayyar kungiyoyin kamfanonin sadarwa na ƙasar nijera Niger Telecom, ta gabatar da wani taron manema labarai inda ta yi watsi da batun sake ma kamfanin huska da magabatan ke shirin yi. Dalilin cewa ba a shawarci su ba wajen ɗaukar wannan matakin, kamar yadda ɗalibi maila shugaban gamayyar kungiyoyi na Niger Telecom, ya shaida ma alamin washar. Harabar minista ta ɗau matakin kawo gyaran fuska ga Nijar Telecom, kamfanin da ke cikin kyakkyawan yanayi kuma an kuna tuni bai wuce shekara biyar ba da aka girka shi. Biyo bayan wani garan bawul inda sassan nan biyu na can da Sunitel da Sahelcom aka game su aka kirkiro wanga sabon kamfani mai sunan nijar Telecom. Harabar minista ba tare da yin wani kiyasi ba na ganin ko an samu gurin da aka buƙaci cimma ko a'a ɗauka daga birkin wannan kamfani. Sai ka katsam harabar ta ɗau matakin sake mashi gyaran fuska kai tsaye don ko ba a dama da abokanan hulɗa ba. Balle kuma babbar harabar kamfani a cikin wannan furoshin. Wannan shi ne dalilin da ya samu muka yi tir da Allah wadai da wannan tsarin manufa. Muke ganin ma ba a yi shi ba yadda ya conçu wasu uwayen 'yan makaranta da suka samu digirin baka bana sun nuna kyamatar wannan tsarin na rubuta sunayen 'yan makaranta ta hanyar yanar gizo a jami'ar marade a cewar profesa dr ali hamadu malamin jami'a wannan watsin da uwayen 'yan makarantar suka yi na da dalilai da dama kamar yadda shi dama muhammad mamman si des bacheliers idan an samu masu digiran bakaloriya da ba ɗauka ba akwai dalilai da dama zan ɗau misali sashen kimiyyar kiwon lafiya fannin kiwon lafiya kadai takardun tambaya dubu biyar da dari bakwai da muka samu fiye da dubu biyu da dari da arba'in da bakwai suka yi tambaya yin wannan sashen bisa zaɓin su na farko dukkan sashen fannin kiwon lafiya ba su wuce dubu biyu ba daga ajin shekarar farko zuwa ajin shekara ta bakwai kenan ala dole sai an gindaya sharuɗa domin domin da rairayen wa'anda suka fi dacewa. Jerin sunayen sun fito, ba su wuce ɗalibi ɗari biyar ba da aka ɗauka. Haka ne ite mai fanni uku, akwai fannin jeni civil, jeni electric da jeni mechanic. Fiye da takardun tambaya dubu da ɗari hudu ke akwai. Kuma ite ɗalibi kusan ɗari ake ɗauka an sun yawa a kowane fanni. Wa'anda sashen ite ne kaɗai suka zaɓa za su samu kansu cikin rashin samun damar ɗaukar wani zaɓe. ministan ƙasar niger na kiwo Tunjani abdulkadiri tare da ministan da ke kula da hulɗa da ƙasar belgica uwar gida miriam kitin sun yi wani bikin buɗa wata cibiya da ke sarrafa madara a larabar da ta gabata a gaya wannan cibiyar na sarrafa madara sama da lita dubu biyu a wuni kamar yadda rahoton na fadil alu ya bayyana Cibiyar sarrafa nono ta gaya wani sakamako ne na hulɗa tsakanin daular masarautar Belgium da ƙasar Niger. Wannan fusa'ar manufata shine kawo mafita ga matsalar rashin kwanciyar hankali ta fuskar cimaka. Madam Maida Mamudu Zainabu, Daraktar Niger Le da ke da hannu a wannan furojan. Gidan sarrafa madara na garin Gaya yana da ƙarfin sarrafa lita 2,500 na madara ga wuni. Abin wanda ke ba da damar samun mafita kan samun sinadarai masu gina jiki da ake amfani da su wajen sarrafa kayayyaki na kirki wa al'ummar yada hanyoyin kiyo da kuma kawo tallafi ga abubuwan da ake samu ta hanyar kiyo. Madam Miriam Kitir, ministar hulɗa da ci gaba a daular masarautar Belgium ta jinjinawa wannan hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. musamman ta fuskar bunƙasar da sashen nono. Mahimmanta madarar gida ta zama gudunmuwar ƙasar Belgium a ƙasar Nijar. Gidan sarrafa madara na gaya ya zama mafita tare da kayayyaki na kirki. Madarar da ake sarrafawa a nan ta ƙwarai ce kuma ta gida. Wannan kuma haɗin kai ne na kimanin 'yan kasuwa su ɗari biyar tare da gidan madarar. Dangance da wannan bikin buɗa cibiyar sarrafa nono, mahukuntan sun ziyarci wuraren tattara nonon da na'urorin aikin da aka girka. A ranar Talatar da ta gabata ne a balle yara da ke jihar Talabiri aka yi bikin buɗa wani zaman taro kan sai hantar da siyasar zuwa yawon burada a ƙasar Nijar. A jimirce mutum arba'in ne suka halarci zaman taron kuma suka samu horo kan wannan kundin tare da taimakon ƙusoshin ma'aikatar ministan cikin gida. Uwar gida Fatima Sumani Yakuba jami'a a ma'aikatar da ke kula da takardun 'yan ƙasa a balle yara. ma Fati Amadu ƙarin bayani. Wayar da kai da ake yi dai, saman yawon taburaɗa ne. In aka ce haka kuma, kamar masu tashi daga ƙasar su tafi wata ƙasa ne. Saboda an hudo takarda saman kan wannan da ake kira siyasar ƙasa ta bakuncin haure. Yanzu wannan takardar ce ake kwatanta ma jama'a don su san abin da ta kumsa. Kowa ya san abin da ake nufi in aka ce yawon taburaɗa. Mutum arba'in ne aka zaba. Mun ɗauki 'yan farar hula, an ɗauki ƙungiyar mata da kuma haɗaɗɗiyar ƙungiyar mata mutum biyu. Masu kula da haƙƙin bil'adama da ma'aikatun da duk suke cikin garin balle yara kamar polisai jandarmomi da sauransu muna jiran ganin abin da aka koya musu za su maimaita shi a cikin ma'aikatunsu mata kuma su wayar da kan jama'a kan zancen don duk abin da ake yi ana mai da mata a baya don shi ofishin minista ya ce ba a aikin nan sai an gama da mata sai kuma rahoton namu na musamman kasancewar cikin lokaci na daga cikin kyakkyawan tabi'u na dan adam wanda kuma ke kara mishi mutunci da yauci cikin zamantakewa mutumin da baya kiyaye lokaci na iya kasancewa cikin nau'in mutanen da basu da alkawali kamar yadda dr sani yahaya juna minazin al'amar yau da kullum ya shaida ma asumana shina La ponctualité est avant tout Kasancewa a kan lokaci abu ne na girmamawa zuwa ga wani cika alkawulla wanda ke cika alkawullansa mutum ne da ya cancanci a girmama shi mutum ne na iya rayuwa da mutane Rishin kyayi alkawari kan lokaci na nufin rashin da'a rashin girmamawa ne ga mutum shi kansa sannan zuwa ga wasu yana sanya mutum ya zama mara mutunci musamman idan abin ya zama na yau da kullum hakan na sa a yi watsi da mutum domin a nan an keta ka'idodi masu sauki na ladabi. Wacce rawa ce kasancewa kan lokaci ke takawa a cikin dangantakar al'umma. Kasancewa a kan lokaci yana ba da gudunmawa wajen karfafa dangantakar zamantakewa. Dangantakar zamantakewa tana buƙatar daidaitattun mutane na kan lokaci, saboda mutane ne masu cika alkawalan da suka ɗauka ko ya kasance alkawalin aiki na wuni daya ko kuma dangane da sha'anin gaban kanmu. Ba abin da ya fi ban haushi kamar a yi la'akari da cewa wasu mutane ba sa cika alkawali wato ba sa zuwa kan lokaci. Waɗanne haɗura ne ne zai fuskanta mutumin da bai mutunta zuwa kan lokaci. Quand une personne n'est pas ponctuelle, ne respecte ba sai sa. idan mutum baya kan lokaci baya mutunta alkawuransa ba a shin daɗin rayuwa da shi mutum ne da mutane ke gudu domin kawai bai cancanci a girmama shi ba mutum ne da ke taimakawa wajen batawa wasu lokaci a wannan zamani lokaci abu ne mai tsada da mutane ke neman su sarrafa yana wucewa ba mu da iko a kansa abin da muke iya yi kawai shine mu daidaita al'amuranmu da shi mutumin da baya kan lokaci babu wanda ke son yin aiki da shi kuma hakan na tasiri akan amfanin aikinsa da ma na wasu mutanen yana bata ma wasu lokaci bata lokaci ce kawo cikas ne ga aikin wasu ba zai iya samar da sakamako mai kyau ba wannan kuma na iya taɓa aikinsa domin idan babu sakamako mai kyau mai gida zai iya sake duba kwangilar da ke tsakaninsa da ma'aikaci ko ma ya kore shi sam. Ƙarshen labaran kenan mu huta lahiya.